يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya daidai da daren ashirin da biyar kenan ga watan al-Muharram hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha biyar ga watan septemba miladiya dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na saba'in da tara cikin wannan littafi mai albarka ihyau sunna wa ihmadul bid'a wallafar الشيخ عثمان ابن محمد ابن فودي رحمه الله تعالى wanda aka fi sani da shehu usmanu dan fodiyo muna cikin babi na 25 babin da yake magana game da tafarkin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da babin hudud wato sai da haddoji da hukunce-hukunce na alkalai da shugabanni da kuma bayanin wasu bidi'o'i da mutane suka kirkira suka sa cikin waɗannan babuka na hudodin wato haddoji da kuma hukunce-hukunce na shaidan bidiyo'i na shaidan ke mun karanta gaban farko makon da ya gabata shine yadda tafarkin sunan annabi yake wajen tsara hukunce-hukunce da yanke su da kuma tabbatar da su da kuma tafarkin shi game da abin da ya shafi haddi da tsaida haddi da makamancin haka za mu tashi gaba na biyu a babin shine albida'u fil hududi wal aqdiyati bid'o'i da suka yadu a babin tsaida haddoji wal aqdiya da kuma zartar da hukunce-hukunce yake cewa wa amma ma a hadasahun nasu amma dangane da abubuwan da mutane suka kirkiro fi hadal babi a wannan babi allazi huwa babul hududi wanda kuwa shine babi na haddoji wal aqdiya da hukunce-hukunce famin zalik na daga cikin waɗannan bidiyo'i da mutane suka kirkira a waɗannan babuka fil hudud dangane da babin hudud tukuna wato haddoji kafin ya zo kan al'aqdiya hukunce hukunce game da bidiyo'i da mutane suka kirkira a babin sai da haddi daga ciki akwai rafdu kafirin minha kore kore zartar da haddi kafirin minha a da yawa daga cikin hukuncin da ya kai a tsaye da haddi din to amma sai aka wayi gari mutum ne ya yi laifin da ya kai a tsaye da mishi haddi to da yawa an an ka irin wannan sai ga an kore tabbatar da wannan haddin ka haddin zina kaman haddin zina rajman wa jaldan jifa da gulala. jifa mutumin da yake ya taba aure ya yi zina ko tana da aure ko ta taba aure ta yi zina jifa ne jaldan bulala ga wanda bai taba aure ba ta taba aure ba bulala ne to ya tabbata ko dai ta hanyar shaidu ko ta hanyar tabbatarwa wanan ya yi zina a sai da haddi an kai gaban alkali ko shugaba sai an kore wannan wato ba za a zartar masa da hukuncin jifan ko bulalan ba iftifa'an bilmali kawai sai a taƙaita da kuɗi in ya zo nau'i biyu ne ko dai ba da cin hanci to shi kenan sai a kyale shi ya gaba ko kuma tun farko kawai an zo gashi ya yi zina gashi kaza ga hujjoji sai a fito a ce to hukuncin ka za ka ba da naira kaza wato ka belin ɗin kanka da ka kuɗi kaza dubu kaza za ka kwaci kanka madadin tsayi da haddin nan na bulala ko jifa kuɗin shi ya tsayi ransa kuɗin shi ya tsayi dukan da za a yi masa da yawa daga cikin wannan ya faru muna gani kuma yadda muke ciki kenan abin da ya kawo wannan kuma shine babban wannan doka na ƙarya shine demokuraɗiyya da aka zo ake mulkan mutane da shi wanda duk wanda ya karanta tsari irin na demokuraɗiyya ya san tsari ne wanda ko dabba bai kamata a mulke shi da shi balle ɗan adam to a ciki ne za a zo a ce ba haddin zina ba bulala ba jifa yanzu ka duba ka ga yadda kullum ake ta kuka da al'amarin fyaɗe fyaɗe kullum ka kama rediyo kullum ka ɗauki jarida kullum ka shiga kafofin yada labarai facebook whatsapp twitter instagram da makamantansu kullum ana ta kukan wannan al'amari na abin da ya shafi fyaɗe yaya za a magance al'amarin wannan abin ya sa shugabanninmu ciwon kai kullum an zauna 'yan majalisan jiha 'yan majalisan wakilai 'yan majalisan dattawa ana ta zancen wasu ce da an kama mai fyaɗe a yi mishi dandaka wasu ce da an kama a kashe shi wasu ce da an kama ɗaurin rai da rai duka fa ga dokan Allah amma fana ne to kaga kuma a ɗaurin rai da rai ne dandakan ne duka dai sai dai baka da kuɗi amma kana da kuɗi firi za ka yi amma shi dokan Allah ba ruwan shi da wannan ya tabbata ya yi to ga hukuncin da haka me fyaɗe zinan ne kawai ya yi fyaɗe da ita da ya taba aure eh ya taba aure sai ta jifan shi har ya mutu ya yi fyaɗe da ita ya taba aure a a shi za a yi tsakiyan al'umma a yi mishi bulala ɗari ne dokan Allah madaukakin sarki bulala ɗari ga wanda bai taba aure ba wa taghribu am da bakuntar da shi a inda ba yankinsa ba na shekara guda za a masa bulala ɗari a kai garin da bai san kowa ba bai san komai ba a je a jefa shi a garin a ce zaman shekara bai san kowa ba ta ina zai fara cin abinci ta ina zai fara kaza to rayuwan shi ma shi ya samu wurin kwana ne da abinci da ka karkashin gada zai zika zuwa yana kwana ko rumfan masallatai da yi shekara to kaga ran da ya dawo zai nasu wa taghribu am haka hadisin ya zo cikin sunan tirmidhi kuma hadisi ne ingantacce za a hada da bulala da bakuntar da shi shekara malamai suka ce yana cikin bakuntar da shi shekara za a mishi bulala ɗari sai a kai shi gidan yari a mishi ɗaurin shekara guda sai bayan shekara sai a sake shi to horon shi kenan bulala ɗari ɗaurin shekara ɗaya kuma ba beli ba belin bulalan ba belin ɗaurin shekara ɗaya shi na hukuncin mai fyaɗe da mazinaci to yanzu duk ana ta wannan kururuwan an san ga dokan a musulunci amma demokuraɗiyya ba ta yadda ta bar demokuraɗiyyancin ba da ana ta kwana amma a zo da dokan nan kaga ba za a daɗe ba al'amarin fyaɗe zai zama tarihi amma in dai ba haka ba lalube ne cikin duhu ba ran da za a magance abu ya kai shekara nawa ne ana ta kokan ana yi amma za ga galibi waɗanda suke fyaɗen ɗaɗen manya ne ko kuma ɗaɗen idon sani ne ya yi fyaɗe da yarinya ya fito daga babban gida ya fito daga kaza ya fito daga kaza to da an kama shi ku dan a yi dan kwantar muku da hankali ku da aka yi fyaɗe wa ƴarku sai a nuna muku an kai shi maiduguri an kai shi abuja ashe inda saukin ajiye shi a abuja ko kaduna ya hutan ba an kai shi ingila da kaza a ce ya huta wani lokaci shi kenan ya dawo to da wannan a ina za a yaki wannan al'amarin ba za a yaka ba yanzu al'amarin zina in mutum ya yi a tsaida mishi irin wannan haddin ya taba aure bai taba aure ba kowa da irin nashi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kaf hadisan annabi ka karanta mutum nawa ne aka tsaida musu haddin zina a zamanin annabi yatsun hannu za su iya kirga su ba su da yawa ga imra'atul ghamidiyya wata mata daga ghamidiyya da ita kawo kanta ma da kuma ma'is shi ma shi ya kawo kanshi amma har annabi ya gama rayuwar shi ba a taɓa kama mazinaci da ya cika sharuɗan zina aka tsaida mishi haddi ba kasan sai an haɗa shaidu hudu kuma dukka sun ga su suna zina turmi da taɓarya da ukun sun ga suna turmi da taɓarya na uɗun ya zo ya fitar da gabansa daga gabanta to wannan shaidan bai cika ba har yanzu ukun nan in sun kai shaida bulalan kazafi ne to har annabi ya ba a samu wanda suka kai shaidun ba me yasa ana taka san dan an san doka an ga waɗanda suka kawo kansu an tabbatar da hukuncin to har annabi ya gama tsayuwan shi ba a samu wanda aka kama da irin wannan ba don kowa ya kiyaye to yanzu da za a tsaye da irin waɗannan a rubuta shi cikin dokokin ƙasa ka san an zartar da doka zai ɗauka wasa ne ya je ya yin. a kama shi a yi mishi to ba za ka sake ji ba ka duba ko shari'ar musulunci da aka taɓa duk da na siyasa ne a zamfara a lokacin da aka kama wani ɓarawon shanu da aka yanke hannun shi ka sake jin na biyu da aka kama aka yanke hannun shi baka sake ji ba dan da aka ce an sigar da dokan tana ga a duk irin na siyasa ne da aka saba da aka yi wannan barawan shanun kowa sai gane abin da gaske ne da aka sai ka inda ba fara ba ma da ka ji abu sai ake to ba, zan fara ba. an wani jaha ta ka nufi a sai ka Zan fara, ta shigo gari fara, ta shigo gari kenan shari'a musulunci ta shigo gari Da haka da an zartar da dokan Allah to komai zai gyaru to amma galibi 'yan demokuraɗiyya da turawa kafirai su duk abin da musulunci ne zai kawo to suna da kin wannan abun. da ka ko da akwai solution a cikin abin to ba za a yi baddan ana ganin in an yi wai an kwaikwayi musulmi da musulunci to kaga za a dare kenan ana fama da ciwon kai a je a yi ta ɗiban makudan kuɗi ana ba mawaƙa da 'yan dirama 'yan fim 'yan wasan kwaikwayo wai su ne su yaƙi fyaɗe haba ana za a yaƙi fyaɗe 'yan fim da 'yan waƙa mawaƙa su yaki fyaɗe a naka taɓa yi malamai su ne za su yaki fyaɗe yayi. yi don su suke da abin da za su karanta al'umma na haramcin zina su ce talaka ba kyau sai a ce masu mulki to ga shawara wanda ya yi in ya taɓa aure a mishi jifa har ya mutu bai taɓa aure ba a mishi bulala ɗari a kulle shi gidan yari na shekara ɗaya kaga an ba masu mulki shawara talaka an raza nasu, sai al'amari ya zauna lafiya shi yasa su malamai suna zama wasu ne tsakanin masu mulki da talakawa suna gyara al'amura ne gaba ɗaya amma duk lokacin da aka samu al'umma ba sa ganin ƙiman malamai masu mulki ba sa mutunta malamai to dole al'amari ya rika lalacewa amma yanzu ka duba yana daga cikin abubuwan da yake sake tallata zina akwai waka a ciki da rawan maza da 'yan mata akwai a ciki dirama ɗin na yana daga cikin abin da ya yaɗa zinace-zinace da fyaɗe amma wai waɗannan mabarnatan da su suke yaɗa abin su ake zuwa a ba su kuɗi su yaƙi wannan abin mutumin banza ba zai iya ba faki dushai ila yi ba shi da abin da zai iya yaƙan fyaɗe sai dai ƙara ƙara wa abin ruruwan wuta da abin nan amma ba zai ƙare ba amma da za a bi tsarin musulunci shi ne duk wanda ya wata yarinya fyaɗe duk abin da ya bayar ba za a karba ba in ya so an mishi bulala ɗari an je an jefe shi an je an kulle shi shekara ɗaya in ya so sai a ce kuma sai ka aure ta kuma duk ran da ya bata miki rai a rubuta agreement ki kawo kara kotu dama sai kira wa kan ruwa to gobe ba wanda zai sace dan ba yarinyar da bai halatta ka aure ta ba ko yau aka haife ta ya halatta a dora muka aure da ka je kai fyaɗe da ita ka san ta kai kenan sai a baka ita dan ka je kai fyaɗe da ita to in kai fyaɗe da ita to duk ran da ta girma al'umma da rike tarihi da zayan wani ya je na sai kai ta taɓa fyaɗe ka ka ɓata mata tarihin rayuwanta to sai a ce dole ka aure ta kuma ka kula ta duk abin da ya miki na ɓacin rai kotu alƙali ne mahaifinki ki kawo ƙara nan shi kira wa kan shi ruwa to kaga za a yi haka shine za a yaki abun. amma dandaka wata mata ta yi bayani akan al'amarin dandakan nan a BBC da ake rata ta ce to in ana wannan dandakan to ai nan gaba mata sun taso duk an daddake maza a haka ana karancin maza to balle an fare musu dandaka nan gaba kuma fa za su raka mazan aure zina zai ƙara yawa kenan to kaga a ce me ya kamata ta bala sai ta ce a dawo shawarar musulunci to amma ba za ta iya fani haka ba amma dai ga solution a musulunci yake cewa wai sai a ci tsaye da haddin jifa ko bulala ga mazinaci ittifa'an bil sai a wadatu kawai da karban dukiyarsa wanda wannan sunna ce ta su ka'ab al-ashraf ka'ab al-ashraf wani mai mulki ne na yahudawa tun kafin bayyanan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai mulki shine cikakken mai mulki a gari duk wani hukunci daban shi ake kawowa da kan an kawo ƙara wani ya yi zina da wance to babban abu in kai mai kuɗi ne to sai a ce ka gane harka in ka ba da kuɗi to kai ba ko ka taɓa aure ba jifa in ka taɓa jifa aure ba ba bulala kawai abin da za a yi za a ɗan shafa maka toka a fuska ya sa yaran gari suna bin ka eh, ya kuwa ya yi zina fi. an an ka ban gari sai kawai sai a ɗan sai su ɗan tsaya sai ka gudu to ka yi fi amma idan aka kawo ka kai talaka ne ɗan talaka baka da komai to kana zuwa za a ce a ɗauko littafin Allah za a ma hukunci da dokan Allah za a ɗau a taura in ana aka ah, ka ba to ka sai ta ayan Allah gashi a attaura an ce a jefe matsiyaci sai a jefe to don haka haka ake ta yin al'amarin to ana nan sai talakawa kansu ya waye ta san duk abin da mai mulki zai na rashin gaskiya to yana sa talakawa su waye idan mai mulki yana so ya mulki al'umma kullum suna jin daɗinsa to kar a yi munafurci a rika komai a fili banda su. amma za ka yi zalunci to yana sa kansu ya waye Allah ne zai ba su fikira na farko su fara gane me yake wakana ne sannan ana ilimi fa kai yana wayewa yara suna makaranta yadda ake makaranta yanzu da ba a makaranta kamar yanzu to kai yana wayewa yana gane me yake tafiya dan an je mulki kaza me ake samu ina hakki mu ina kaza kai shi zai waye to talaka sai kansu ya fara wayewa suka fara yi wa ka'abul ashraf bore da zanga-zanga don haka wani mai daraja ya yi tsaɗe an kawo shi wurin ka'abul ashraf to ka'abul ashraf shi yana hankoran kuɗi sai kuma ga jama'an gari talakawa sun cika kofan gida suna zanga-zanga su fa sai an fito da shi an jefe shi su gani dan sun karanta a taura yau sun gane ba bambancin talaka da mai kuɗi da ba su yi karatu ba ne yanzu sun je makaranta sun yi karatu ka abul ashraf kuma ga kuɗi kuma ɗan mai daraja ne rasa yadda zai sai ce to tun daga muhammadu nan ku je ku tambayo mana shi me hukunci yake a littafinsa tunda sun ga manzon Allah da ya zo dokokin da yake cikin littafinsa yana da sauki akan nasu sai aka tura da aka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta kaifa inda ku. me hukuncin wanda ya zina ko ya fyaɗe a wurin ku a littafin ku sai suka ta a littafin mu kawai a shafa mai toka a bishi baya gari suka ta a dai duba to akwai abdullahi dan rawaha a wurin tsohon pastor ne tsohon reverend ne sai ce a buɗe wurin ana buɗewa wanda ya buɗe sai sa hannun shi akan digon jimin sai ga an yana cewa a shekhu wa sheha iza zana ya ma to kaga dan na ji digon kaga ba ji sai karanta ma albatta wanda ya taba aure da wacce ta taba aure in suka yi zina ko ɗaya ɗaya fyaɗe a ji tausayin su kawai a yafi musu abdullahi rawa rawaha to man ba sai ƙarya kake daga hannu daga kana daga sai ga digon farjumuhu ma jifa albatta har ku bar duniya jaza'an an kasaba na kalan min Allah na ka yace ga shi kan a littafin ku jifa talaka suka ce jifa Ta ka tabbatar da jifa to kaga ashe wanda ya abin da ya kamata a tsaida mishi hajji sai a ki tsaida dokan a karɓi kuɗinsa wannan sunnan ka abu ne ashraf ne ba ka'ida ba sunnan musulunci ba ne dan dama asali abin da ya shafi cin hanci da rashawa dama yahuda su ne ummul aba'i daga wurin su aka samu asalin abin da ake kira cin hanci da rashawa ba daga musulunci ko musulmai ba ne yake cewa an bilma da kawai sai a takaitu da karɓar kuɗinsa rahbatan fihi don kwaɗayin abin da ke hannunsa na dukiya wanda yin haka wa huwa bid'atun muharrama bid'a ce haramtacciya ijma'an da haɗuwan dukkan malamai wa fi shifa ya zo cikin littafin ashafa li'iyad na alqadi iyad al-yahsabi kenan ash na tarihin annabi na alqadi iyad ya faɗa fi fasli alamati mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo kan wani fasali cikin ashafa fasalin ya gina ne akan alamomin son annabi sallallahu alaihi wa sallama wa minha sai ka ce, daga cikin alamomin son annabi buhudu man abghada Allah wa rasulahu kin wanda yake Allah da manzonsa duk wanda yake Allah da manzonsa to ka kishi? shi kaga wannan ka'ida ne mai kyau wanda ya ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yanke mishi hukunci a Kano yanzu ake neman a ka mishi kariya wani lauya yace ya tsaye ba shi kariya kaga ya ƙaunaci fa wanda ya fushi da Allah da manzon Allah ne to kaga wannan babu alaman son manzon Allah ga wannan lauyan mace da duk wanda yake ganin dacewar a kyale wannan bawan Allah kar a kashe shi kuma ka'ida a kashe shi ko ya tuba a kashe shi shine ka'ida wa mu'adatu man adalla wa rasulahu da kuma ƙulla gaba da ƙiyayya ga duk wanda ya ƙulla gaba da ƙiyayya ga Allah da manzon Allah duk wanda ya ɗaga tutan yaƙi da Allah da manzon Allah to kai ma ka ɗaga tutan yaki bugawa da shi ba gudu ba da ba kuma Allah zai taimake ka kowane irin mutum ne in dai zai taɓa Allah da manzon Allah kai kuma ba ruwanka ka kwana lafiya sai ka gwada in wa mahaifinka aka yaka za ka yadda in waɗanka za ka yadda wa iyalinka za ka yadda to wa Allah da manzon Allah ka kwanta lafiya to kaga kai ma kana cikin haɗarin rayuwa don ka duk wanda ya taɓa musulunci to ka taɓa shi shi yasa ka karanta maganganun manyan malaman sunna irin su imamu ahmad ibnu hanbal da makamantansu suna cewa raddi wa ɗan bidi'a fa jihadi ne babu ranar bari in dai ɗan bidi'a bai shirya barin bidi'a ba to ba a shirya yin raddi ba a shirya barin raddi ba raddin jihadi ne da aka wani lokacin za ka ji an tambaye su me sunna sai ce maka raddi wa ɗan bid'a da aka in ya taɓo to sai a samu mai mayar mishi martani in ba haka ba irin waɗannan tantiran 'yan bidi'a in ba ana samun masu mayar musu martani ba to za su rusa sunna dan wani shubuhan zai sai ka gaba ɗaya daga sunna ya da kai ya ya sa ka waye gari kana cikin masu zagin manzon Allah duk irin waɗannan da haka suka fara ana nuna musu haka ne yanzu irin tantirancin da Abdul Jabbar yake yadawa a shugaban ashabul kahfi in ba Allah so da kuraye a Kano ba ai bala'in shi zai fi haka yawa yayi tsiya yayi kaza yanzu kwanan na fito kan Anas dan Malik an samu waɗanda sun duro mishi tun daga Kano har Sokoto yana tsiya sai a taro dan banza yana tsiya a taro dan banza aka ware waɗanda su ɗan yi mishi raddi ne kaɗai aikinsu masu karantarwa su cika da karantarwa kan raddin ya dafa karatu kaga maganin shege kenan to duk wanda ya kulla gaba da Allah da manzan Allah to ka kulla gaba da shi daga wannan da ya kulla gaba ya ci mutuncin manzon Allah to lalle ne duk musulmin Najeriya ya kulla gaba da shi kuma ka sa addu'a ka yi duk gudunman da za ka iya bayarwa ka bayar dan ganin an tabbatar masa da hukuncin kisa in kai haka shine ka tabbata kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa mujanabatu man khalafa sunnatahu da kuma tsaurace ma duk wanda ya saba sunnan annabi wabda da'a fihi kuma ya kirkiri bid'a fi dinihi a cikin addinin manzon Allah zuwa ke wannan magana alqazi ya ne ba cikin littafin ashafa duk wani malamin zaure akwai a shafa a zaurensa in ba shi da shi to ba malami bane jahili ne duk wani malamin zaure ya san me a shafa dan in zai fara masa barazanan to kai kana cewa suna kai kafe kana da a shafa ka iya a shafa to a cikin a shafa aka ce wannan kuma duk wani fada da ake karantar da karatu to za ga a shafa ake karantarwa yanzu a cikin a shafa aka ce duk wanda ya kirkiri sunna ya kirkiri bid'a a addinin annabi muhammadu a kauracewa mai shi kowa shi a cikin asafa alkabi iyal ne kaga wannan ba maganan muhammadu dan abdulwahab bane ba maganan ibnu taymiya bane ba maganan nasiru dinar albani bane maganan alkabi iyab ne shi ma za a kai izala ne da barinsa duniya shekara ɗari nawa izala kuma bai kai shekara hamsin ba to shi kuma za a ce wa ya ɓata shi ya riga ibnu taymiya zuwa ibnu taymiya ne ba ta sha'a shi ma ba wahabiye ne ya riga muhammadu dan abdul wahab zuwa to kaga ashe gaskiyan tun da akwai ta wannan yake nuna maka asalin bid'a ba ba ilimi bid'a kawai kana zaune ne ka kirkiro abin da kanka shi yasa kaga ana ce mishi alhawa ittiba'ul hawa bin son zuciya ne babu shi a karatu duk abun bid'a baka ka ganin shi a karatu babu karatun shi ka taba ga sadaka uku a karatu ka taba ga taron suna a karatu babu littafin ba a gani shi akwai wani bidiyon da wani ya sake ranar ta ta doka mana wa na Sheikh Sarus Salih ake hira da shi zaka wasu cewa ba addini ne?" al'ada ne haramun ne yana ta bayani Sheikh Sharif Salih kaga a ce in dai za a yi wa ilimi adalci to asali ba bidi'a da hayaniya a addini duk inda bidi'a yake to son zuciya ne ba ilimi shi yasa za ka ga yau din nan ka ce ka shiga bidi'a wallah gobe kana gaba gaba a bidi'an in za a je taron maulidi kai ne gaba sai dan baka da kuɗi sai dan baka da bakin surutu dan ba karatu bane to amma ka shigo sunna yi shekara ɗari ba kai karatu ba tsaya matsayin ka dai karka shiga harkar ilimi in an zo aikin da sai a sai to kuna na harkar ilimi karka shiga amma bidi'a ko malami ne kaga dan banza ma kaga to shi ma malami har zai fasawa sai ka rasa wannan yaushe ya karatu dan ya iya rike tarbi dan ba karatu bane kawai to inda karatu in za a yi abu to za ga ya fara abun nan kana cewa da wani tabi to kaga kai dama dan neman musu ne ko da an yi magana kaza to dama ai da ilimi ake abu yanzu za ka zo harkan agri ka zo ka samu wanda ya karanta agri ka zo ka ce noma kaza ga irin takin ne ya ce kaza ka ce karya ne tana ganin su ce eh shi karanta ya gaskiya ne mu ji maganar shi dan karanta ya to me yasa addini shine mafi aulan kai haka ba za ka yi haka ba yake cewa fa qawluhu dan haka fadin to ibn fodiyo dan fodiyo zai sharhi maganar alqabiya yace kaga maganar nan da alqabiya yace wa mujanabatu da kaurace wa man khalafa sunnatahu wanda ya saba sunnan manzon Allah Wabta wabtada'a fi dinihi ya kirkiri bid'a cikin addinin annabi Muhammadu qala fihi sahibul istifa'i to wannan magana na alƙabi iyad sai mai littafin al-istifa'u sai magana game da wannan magana kenan yana sharhi yace ai abinda ake nufi da wannan magana na alqabi iyad azhara fihi bid'a wanda ya bayyana bid'a karara da yake cin karo da sunnan annabi mimma lam yuwafiqu sawabahu bid'an da bai yi daidai da abinda manzon Allah zo da shi daidai wa daida ba wa khalafa qawaidahu kuma wannan bid'an sai gama ya saba ma ka'idojin addinin Annabi Muhammadu wa mithlu zalika to irin wannan a'ani ina nufin sahibal istifa dan fodi yake ba fa magana ta ba ina nufin me littafin al istifa ne ya faɗa? kasan yan bid'an yanzu suna cewa ɗan fodiyo nasu ne a to su ma ‘yan tirani ne a bidi'a. ɗan fodiyo a zamaninsa ɗan bid'an zamaninsa shi ma sun kafarta shi shi yasa yanzu yana raddi ne ce ba fa ni nace ba mai littafin alistifa'u ya ce bi ashiya sun kawo wasu abubuwa ne wanda sun saba ma ka'idan addinin annabi muhammadu sai ce sun ma'aƙasa alaiha faƙala daga nan sai mai alistifa'un sai aɗafin wannan magana na shi da cewa ya ƙara kenan bayan ya kawo wannan maganan sai ya ce wa rafdu kasirin min al ahkami daga cikin bid'o'in da mutane suke kirkiro dan a cikin wannan a cikaro da sunnan annabi rafdu kasirin min al ahkam ture da yawa daga cikin hukunce hukunce ka haddin zina kaman haddin zina gashi addinin annabi wanda ya zina a jefe shi a mishi bulala rajuman jifa wa ko bulala iktifa'an anhu bil mali wai sai a wadatu daga gare shi da karban kudin sa raqabatan fihi dan ana da kwadayin dukiya yace to yin wannan bid'a ce ta ci karo da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kaga ashe in demokuraɗiyya za a mulki mutane to zance mafi sauƙi ka ce akan demokuraɗiyya to bid'a ce to bid'a kuma haramun ce to balle ma kafirci ce to kaga bai kamata a mulki mutane da shi ba ko kuma ya zama an baka daman ka tsaye da wannan hukuncin amma dalilin an baka kuɗi sai ka ki tsaye da dokan Allah to duk wannan yana daga cikin ka zo da abinda ya saba ma addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama in ha bayanin ya ƙare to ya gama bayani dangane da bid'o'i da mutane suka kirkira a babin al-hudud. sai ce wa min zalika fil aqdiya to kuma yana daga cikin irin waɗannan bidiyo'i da mutane suka kirkira fil aqdiya a babin yanke hukunce hukunce na yau da gobe a kotuna taqdimul juhari alal ulama'i gabatar da jahilai akan malamai wa tawliyatul manasib da kuma ta muƙamai a shar'iyya mukamai ne na shari'a ba amma sai a duka ɗaurawa bittawaru ta hanyar gado liman la yasluhu laha kuma sai a ɗaura ta ga wanda bai cancance ta ba wai abin da yake nufi na daga cikin wannan kaga an mai da mulki ya zama gado in uba ya rasu to ɗan ya hau ya cancanta bai cancanta ba ya hau an mai da abin gado kawai da ka ga malamai yanzu in za a ba da mukami harkan shari'a suwa ya kamata a daura malamai ne to yanzu kaga ko a najeriya nan da za ka zagaya jihohi akwai ministries da ake da su ministry na shari'a suwa ake sawa kwamishinan shari'a kwamishinan kaza da yawa jahilai ne tunda abu mafi sauki za ka gani waɗanda ake sa su su jagoranci aikin hajji amirul hajji da ake cewa malamai ake duba ko kawai siyasa ya zama siyasa ne ya zama ba abin da ya iya kuma sai kaga shi ne amirul hajj a karkashin shi akwai malamai sun fi ashirin sun tafi hajji tare amma shi ne jagoransu da ofis ɗalib wal matsuluk kenan to abu ya zama siyasa abu ya zama abin nan to wani a siyasance to balle mai da mukami na shari'a amma a matsayin gado wannan ba ka'idan musulunci ba ne cancanta ake dubawa asali mulkin musulunci ba gado ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ya khalifanci na nubuwa da gado ne ‘ya'yan shi bakwai da Allah ya bashi uku mazan nan da sai Allah ya raya su don ɗaya gaje shi amma ba gado ba ne da ya bar duniya sai na abbakar ya hau in ba shi da da akwai abbas babban shi da sai a ce jinin shi a cancanta haka duba abubakar abubakar da ya rasu yana da ɗa abdulrahman ba a bashi ba sai aka kira sai na umar umar da ya rasu yana da ɗa abdullahi zai bar duniya sai yan kan zage a wurin to ranka ya daɗe da dai yi wasiya in ka bar duniya ɗanka abdullahi ya hau ya ce wani ɗana ya ɗaga kai ya ce in kun bashi ban yafe ba ya ce abdullahi bai cancanci mulki ba don bai iya sakin mata ba ya taɓa sakin matar shi tana haila bid'a ce ka saki matarka tana haila mutum ne suka san hukuncin nan da yawan mutane ba sani ba wani yana karatu ma Allah sai karatun shi ya kai to yace ka duba zuwa da Umar dai malami ne sai karatun shi bai kai ba matar tana haila sai sake ta annabi yace to ai ba a sakin mace tana haila ka dawo da ita sai ran da ta yi tsarki tsarkin da kuma baka sadu da ita ba anan ne zaka sake ta sai ce to bai iya sakin mata zan dora shi mun ce kwa za muku kwaba to yau da ana ɗaura sarakuna da masu mulkin siyasa irin wannan kake gani amma alaƙan shi da ƙur'ani ranar rantsar rani amma da daga wurin rantsarwan a ce ka fassara suratul fatiha kafin ka sauko ka je kan kujera da da yawa za a yi rizali amma kawai duniyanci ne ba al'amarin addini a wurin sai na umar ya ce wallahi bai dace ba dan haka abdullahi dan umar yana ji yana gani mulkin ya fita daga gidansu sai wurin sayyidina ali sayyidina ali da aka kashe shi an mai da abun gado an ba alhassan alhassan yayi wata tara ya sauka ya samu muawiya zo ka karba muawiya akan shi aka mai da sarauta gado akan muawiya aka mai da shi gado kuma ba haka bane da ka da ya rasu dan shi bai cancanci yayi mulki ba dan akwai waɗanda suka fi ɗan cancanta da yawa ga sahabban annabi da yawa shi kuma yaro ne matashi yana da yaranta da yawa da rashin abu da kurakurai da yawa malamai sun kawo amma aka mai da abun gado aka ce lalle dai tun da baban shi ne shi ya hau bai dace ba kuma ya hau shi aka samu wannan rashin kunya suka ta faruwa karkashin gwamnatin shi aka samu aka kashe irin su abdullahi dan zubair irin su husaini ba shi ya kashe ba amma dai in ka bi abun karkashin ɗanyen kansa ne da neman mulkin wasu 'yan shi'a 'yan shi'an suka kashe husaini dan shi wannan yazidun ya ba su mulki amma 'yan shi'an ne suka kashe husaini ka karanta cikin hikbatun mina tarihi, za ga cikakken tarihi na eh eh na'am ana bugawa alhamdulillah kan gaba da an bid'a ba karatu yanzu ma kan gara yan shi amma suna da karatu a kan sauran fa <laughs> Allah dai ya gyara to kaga ne matsalan ɗauka mukamai na shari'a a ba ta shi ne. yanzu dan hodiyo da ya zo ya kafa daular musulunci a tsarinsa ba shine sarki zai shi zai zama cif imam ya ya karantar da bukhari da risala da tafsirin qur'ani haka ya kafa kuma abun shi ma bai kafa a matsayin gado ba ma duk da abun ya tafi gado yanzu ya kake gani abubuwan sun rubuce abubuwan addini ya zama kawai in kana da kusanci yanzu shari'a court da ake da su a arewa ba tantanta ake duba ba ne. kana da diploma yanzu a shari'a in kana da dangantaka da ɗan siyasa shi za a karbi takardunka an tura ka zama alƙali na shari'a court galibi alƙali na shari'a court za a tura ka kai wani ma diploma ka ko a mathematics ne in kana da kusanci kawai ba shi kaje an taɓa yin wani kwamishinan addinin musulunci a arewa dinnan jahili ne kafir gumin jahili shine kwamishina mm, a bangaren addini da kula da ba da sharhari ta bangaren al'amarin addini to a matsayin shi na wannan kwamishina sai ya fito wai yana kira ga malaman jihar lallai lallai ya zama wajibi gare su su lazimci kallon fim don zai wayar musu kai akan yadda ake da'awa. a matsayin shi na kwamishina wannan fa gidan rediyo ƙarar ya fita ya faɗa yana kira gare su wani kafir gurin gani don haka lalle shi kiran da zai iya musu kenan su rika kallon fim da kyau zai wata su akan harkan da'awa harkan da'awa ta wakifiya ne kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basira ka kwaikwayi yan fim wai wajen da'awan ka yan fim ka kwaikwaya su adamu zango da an fata to yanzu wannan kwamishinan ilimi to ba shi ne maganan ba bitawarus gado a siyasance kuma kusancin ka da dan siyasa sai sa ka je inda baka je ba dan haka ba ruwan su kai kayi karatun baka yi ba to kana ka dan iya kulhuwa shi bai iya ba kawai dagan to wannan malami ne kana laqad ja'akum kana hawaye sai ta wannan malami ne bai san malamai ba to mai da abun gado liman la yasluhu laha a bada mulkin ga wanda bai cancance ta ba da haka za ga yau in an tashi za a ba da mulki sarakunan gargajiya da sauransu kingmakers in ka ji ana rigiman wa za a ba ba ana rigiman wannan yana ya haddace kaza wannan ya san addini kaza a'a ana rigima ne kowa na nuna ga kusancin shi da mai martaba amma ba ana rigima bane akan wane ne ya tara addini ba wannan bane to kaga dole a samu matsala wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan tsari haramun ce da ijma'i wa fi sharh al-manhaj ya zo cikin littafin sharh al-manhaj al li Ahmad bin Ali bin Abdurrahman al-Manjuri fi taqsimihi ya zo cikin littafin manhaj al-muntakhab na Ahmad dan Ali dan Abdurrahman al-Manjuri fi taqsimihi da ya zo rabiya da yayi aka samal bid'a na rabe-raben bidi'o'i? mun karanta tun farkon littafin mun zo da littafin da tsakani rijiyar lemu a Usman bin Fodi wa فودي وقراءة في تراثه al'ilmi. cewa zancen fi inganci bid'a ba ta rarraba ba duk wata bid'a ba ta haka annabi ce kullu bid'a dalala to kaga babu wani rabe rabe kenan yace al thani kashi na biyu daga cikin rabe raben bid'a muharram bid'a wacce take haramun ce wa huwa kullu bid'a ita ce dukkan wata bid'a tanawalataha ta tahrimi wacce ƙa'idojin haramtarwa ta tabbata a kanta duk wata bid'a da ka gani wanda in ka gwada da ƙa'idojin haramtar da abubuwa wannan bid'an ta fada ƙarƙashin haramtarwa wa adillatuhu min shari'a da dalilai daga shari'a to wannan bid'an ta zama haramun kalmukus daga ciki akwai almukus shine abdara'ib al min sahibihi zulman abdara'ib ka san iyayenmu da kakanninmu su suka yi fama da sai ka ga sai a ce to ga lawanin gari ga mai gari ga dagacin gari kawai sai a yanka muku haraji wannan harajin fa ba aiki ake ba kawai za ku yi gidan sarki don haka sai a ce to kullum za ka kai naira kaza gidan sarki kullum za ka je gona ka ɗibi kaza sarki sai ka zo ga gonanka ne sai a zo sai a yanka kashi biyar da kano ka kashi hudu na gidan sarki kashi ɗaya ne naka in kana magana ce mai kace sai ka ce na ce Allah sa albarka sai ce to yi kyau a wanka ce ba ka sai ce to an raba ka da shi filin ma an raba ka da gona doraɗi to ire-iren waɗannan kawai a ɗaura wani abu don zalunci karɓan haraji musulunci ya tabbatar a karɓi haraji amma a karɓi haraji a yi wa talakawa aiki da shi ne ba a tara mai mulki ba mai mulki dama kana da salarinka kuma a baka salari da zai ishe ka wannan ba haramun ba ne ka san galibi mu talaka wani lokaci muna ganin su masu mulki kawai duk abin da suke ce haram ne a'a a musulunci ba laifi a mishi gida mai kyau a shi abin da zai ishe shi da iyalan shi a ba shi abin hawa mai lafiya ya hau dan me yana kan dukiyanku kar ya kwaɗayi ya ɗibi naku da ka an bashi salari allowance mai kyau to ku kuma duk ya ba ku naka ba laifi ba ne abin da za a bashi an bashi kaza an bashi kaza ka zai ka je ka ga wani list a facebook ko wasu ga sanarin sanatoci ga sanarin rate duk wannan kare daga maka hankali haƙƙin kan an ba su su kuma karu su ci shine damuwa amma sanar ko nawa eh, a sa musu amma su tsaya a iya nasu mu ka san mu a daina ci mu shine damuwan mu a daina cin ka san mu Zaka wannan harajin da za a karba a wurinka a shagonka ko a gidanka ko a kaza ɗauka ka bayar wuta an zo karɓan kuɗin wuta ɗauka ka bayar kaza ka bayar amma masu mulki in sun karɓi kuɗin wutan to kar su ci in an karɓi harajinka a kasuwa ko a gidanka kar a ci talaka ya gani a ƙasa abin da yake bukata a yi mishi ko bukatun talakawa ba su da yawa sosai ta yadda za gane bukatun talaka ba su da yawa sosai yanzu da hawan wannan gwamnan baba ga na umar zulum dan aikin da ya a garin nan kowa na mishi addu'a dan me abin da yake a sai tun da shi ne burin talaka in an zo kamfen suna sai ku sai ku in sun tura ku ba ku ayi gobe kun zo neman ta ba su zabe ku ba a san irin abin da zulum yake shi suke bukata da haka yanzu ya zo inda bukatun talaka yake yanzu ka duba hanyar nan tun da ake ana ta kokan hanyar nan amma masu mukami nawa shekara nawa ana alkawarin titi ƙarya yanzu da aka fara wannan titin kowa a garin nan har da ke wayan garin suna murnan titin wanda ba zai hau titin ba wala ana murna dan ashe abinda talaka suke bukata a yi gashi ana yi to mai mulki in zai karbi haraji to in zai talaka abinda suke so to talaka ba zai ji zafin biyan haraji ba amma in zai bayar baya gani a ƙasa to wallahi zai zo ya yana barwa yana hada fuska to ko an ce ayi wa'azi a ce ba na'am a musulunci ka ɗauka ka ba in sun ƙi annabi ya ce ran kiyama Allah zai kwato maka amma su kwatanta to inda za su kwatanta to da abin zai yi kyau da sauransu to a kalmuku shine karban bara'i a daura maka wani abu mai nauyi a ce kullum ka rika kai wa mai mulki in ka ci a daure ka ka da yi mu haka da kakanninmu an ta mulkin mulaka Za zaka kana ganin ga kana amma kai bawa ne a gari wal muhdathatul munafiya ya qawaid shari'a da wasu kirkirarrun bid'o'i waɗanda suke kore ka'idoji na shari'a daga ciki kamar me yace ka taqdimil juhali alal ulama kamar gabatar da jahilai akan malamai ga malamai fa inda ya dace a sa malamai amma jahilai za a ɗiba a zuba jahilai za a ɗiba a zuba kuma har yau haka ake yi yanzu ka je ka duba ana verification na ma'aikata da yawa ma'aikatan ka za ka da kwalin secondary school ne ba amma ga masu digiri a zubi ba su da aiki an gagara ɗiban su su waɗancan ya aka yi suka samu suna da kusanci ne kawai da yan siyasa da yan kawai suna tura ka ta ba wani ma la bai ma yi wayak ba amma ga sunan shi ma'aikaci ne kai kana da digiri wani har da masa haka yake yawo kaga abin ya zama mugunta da sauransu to in ba gyara aka samu ba nan gaba za a samu matsala to an samu boko haram yanzu nan gaba ana tafiya da irin wannan ba boko haram sai ya ƙara yawa ba yake cewa wa tauliyatul manasib da kuma ɗaura mukamai a shar'iyya na shari'a ne amma sai a ɗaura shi ga man la yasluhu laha wanda bai cancance ta ba bi tariqat tawarus ta ina ya samu ta hanyar gado ta hanyar gado na ka bashi to za a hankali ma malanta yana so ya zama gado kan ba za a hankali ba malanta a hankali yana so ya zama gado yanzu shek abubakar mahamudu gumi da ya rasu kujeran sai aka mai da shi gado wanda ya hau kujeran ya cancanta ne a aƙida a ilimi ta ko ina bai cancanta ba ta ko ina bai cancanta ba ta da albani zariya ne ya faɗa ko ya taya matar shi kada kuka bai halatta ba don shi kwa ne to amma an sa shi akan kujeran baban shi dan shi dan shi ne gado to malanta ma na so ya dawo gado kaga sai a hankali ba haka ba sai ka je ka ga gari to sai a ce to imam ya rasu ya ce to dan shi ga hau baka yi ba ce eh, to ban iya karatu maka je za ka koya a can to kaga za a zo a tafka kenan Allah Musa sahabi wai yake ta wai wani matashi fa yazo ya same shi wai baban shi ne ya rasu baban shi ne mai tafsiri a babban masallaci sai zai ce to malam baban ya rasu wai an ce ni in yi ni kuma ban yi ka ban yi kuma ba sai ya ce to ka gaya musu mana yace na gaya musu ban ya suka ce sai ka yi baban ka ne in ya duk shekara yana suna ba bashi ana kawo shi buhunan gero buhunan shinkafa buhunan tsira ka je ka yi ban iya suka ce ka je kawai ka daura rawa ne ko baka iya ba yi gado kaga idza wasidal amru ila ghairi ahli eh Eh, eh. to <laughs> eh. mm. mahukunta <laughs> hukuntan to za a fara sa rubutu da wannan kenan ya fara samun kuɗi dama ai maganin abu a fara sai na umar yana faɗa hadisi yana cikin sahih bukhari mu qabla an tasudu ku yi ilimi kafin a baku mulki da an baka mulki to rawanin tsiya ya hauka ba za ka iya karatu ba za ka iya zuwa majalisi ka je neman ilimi za ka iya zuwa gidan malam ka zo neman karatu imamu bukari ya hada shi da sarkin garinsu. sarkin garin ya aiko mishi ni ma ka zo ka sa min darasi kafin ta ka ce misali ya ta ah, al'ilmu yu'ta wa la yu'ta alaihi ilimi sai dai ka baro inda kake ka je inda malamin yake amma ba shi ya je ya ka ba ka taso ka zo kaga ka Imam Bukhari haka ka'ida kawai ya taso ya zo to shi yana ga da rawanin shi ya taso ya zo gaskiya ina sai dai a je to kai kuma ka kaskanta iliminka bai kaskanta mulkin to to kan karka kaskanta iliminka kuma wanne fi kamata ya zan madaukakiya naka ne sadakatun jariya aw ilmin fa'u bihi babu aw mulkul babu mulki wai in ka mutu mulkin ka zai zama maka sadaka jariya baya ciki ilimi ne yake cewa oh, bi tsariƙi tawar ta hanyar gado wa ja'alul mustanid fi zalika da kuma sanya wai madogaron hakan kaunul mansub kana li abihi wai a matsayin na baban shi ne in ka ce to me dalilin da za a sa wannan to baban shi ne ai a wurin wa huwa fi nafsihi laysa bi ahlin kuma shi a karan kanshi me shi bai cancanci wurin ba amma za ta to tunda baban shi ne shine ai kawai wa min zalika daga cikin haka fil aqdiya daga cikin bidiyoyi da ake a babin kunje kunje aidan har wayo al hukmu ala al jahal yin hukuncin akan jahilci to tunda alƙali zama jahili kan hukunci akan jahilci za a rattaba wa huwa bid'atul muharrama wanda wannan yin hukunci akan jahilci bid'a ce haramtacciya ijma'an da haduwan dukkan malamai da annal jahala la yuttaba domin jahilci ba a ba abin jahilci to hukunci zama akan jahilci to in an bata ne barna za a samu wa min zalika daga cikin aka fil aqdi a babin hukunce hukunce aidan har wa yau al hukmu ala al hamiyya yin hukunci akan hamayya ittiba'an lil hawa dan sun dan bin son zuciya shine gashi mai mulki ne an kawo kes gaban shi to hamayya zai ɗibe shi ta iya yiwa wanda suka zo da kes ɗin yan garinsa ne da yan wani gari yan anguwansa ne da yan wani anguwa to zai fifita yan anguwansa zai fifita yan yankinsa zai fifita ka ga ka'idan mulki kuma babu wannan kai ko da wanda addinin ku ɗaya musulmi ne an kawo maka ƙara wurin da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba shine da gaskiya ka tabbatar da gaskiyan ga wanda ba musulmin ba musulmin ka sa a yi mishi hukunci shine adalci wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu ni'dilu huwa aqrabu taqwa ko kafiri ne ka ba shi gaskiyan shi ka ce shine da gaskiya musulmin da ya rashin gaskiya ka sa a mishi hukunci shine ka'idan musulunci wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce haramtacciya da ijma'in malamai da annal hawa la yuttaba domin sun zuciya shi ma ba abin bi bane ba abin bi bane cancanta ake bi to kaga duk wannan shi yana cikin abin da muka fada cikin matsaloli hatta a siyasa sai a ce sai dan yanki kaza shi zai fito takara ko da dan yankin bai cancanta ga wani yankin da ya cancanta ya mulke ku sai a ba wancan zon din bane dan yankin nan shi ya cancanta a duk wanda ya cancanta kowane lungu ya fito a bashi mana kawai ai cancantan ake nema wa min zalika daga cikin haka fil aqdiya a hukunce hukunce aidan har wa yau al hukmu ala rishwa yin hukunci akan cin hanci da rashawa kaga al rishwa rashawa ashe kalman dama na larabci ne cin hanci da rashawa wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an cin hanci da rasha bid'a ce haramtacciya da ijma'in malaman duniya ko demokuraɗiyya ai an ce ba a yadda da cin hanci da rasha ba to a shi a musulunci ma ba a yadda da shi ba to haramun ne intaha bayanu ma a hadasa nasu bayanin abinda mutane suka kirkira fi babil hududi a babin haddoji wal aqdiya da hukunce hukunce sun kare ala sabili tambihil uqala a bisa tafarkin fadakar da masu hankula la ala sabilil insa ba wai a bisa farkin an tattara komai da komai ba allahumma waffiqna allah ka datar da mu littiba'i sunnati nabiyyik da bin sunnan annabinka muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai mu tsaya anan mu zo mu tashi kan babi na 26 babi da zai magana kan abin da ya shafi gado daga karshe sai mu yi wa mu jaje na babban al'amari da ya faru a wannan gari kowa yau ya wayi gari da baƙin ciki na rasa shugaban gari kuma uban gari sarki mai martaba sarkin biyu mai umar mustapha aliyu mutumin kirki ne duk wanda yake mu'amala da shi ko ya san shi kan da wuya ma ka ji mutum yana zaginsa da sauransu in dai ka san shi da sauransu mutum ne wanda yadda ya mulki al'umma da yadda ya zauna da talakawansa ya sa bamban da wasu sarakunan da zaka ji talakawansu suna kuka da su yadda ya bar ake yin addini da yanci da walwala da sauransu wani ni'ima ɗin in kana ciki kai ba za ka sani ba amma in kai gefe za ka san nakan kana cikin ni'ima yadda ka saurari kasan na malam jafar na gwagwarma yadda suke fafatawa da masarautunsu akan al'amarin addini mu mun taɓa fuskantar irin waɗannan matsaloli ba mu taɓa fuskanta ba yadda kaga albani zariya sun buga da masarautansu kan sallan juma'a karfe ta kaga mun taɓa yin da irin wannan a garin nan kaga ba taɓa yi ba don haka za ka ga malam jafar akwai huduban shi da daɗaɗɗen huduba ne yana yabon wasu manyan sarakuna a najeriya guda hudu sarkin biyu ya fara kira yace yana ɗaya daga cikin sarakunan da al'ummansa suna jin daɗinsa abinda jama'ansa suke so shi yake yi galibi za ga abin da aka kafe gashi nan to za ga galibi sarkin da shi in ka ga wani abun an yi tsauri a ciki to mafi yawanci sarki bai sani ba amma an je gaban shi ga abun ba haka ba kuma mutum ne mai fahimta wanda in kana da matsala ka je har zai gaya muku in akwai matsala ku zo kofa a gode. shi haka yake ko mutum ne mai son jama'a to za ga abubuwa da yawa gaskiya za ka ga yadda ake yabon shi ya sha bamban da yadda za ga ana yabon wasu sarakuna na wasu wurare za ka ji akwai wani karatu da albani zari yake faɗa yake cewa masarautun borno da sauransu ba ruwansu da malamai so su ji da nasu mulkin malamai su ji gaba da yada sunna to wasu wuraren za ka ba haka bane amma namu ya zama daban ko lokacin da boko haram suka addabi yanki masu mulki da yawa sun gudu sun bar masarautunsu wasu gwamnoni sun gudu sun bar su. amma shi za ka ji an ce ya zauna bai je ko ina ba kuma ya taɓa faɗa mana baki da baki ya ce wallahi duk abin da aka na boko ce wallahi yana gida shi ba inda yake ya ce yana tare da talakawansa to za a ga mutumin kirki ne gaskiya abubuwan addini yana ba da goyon baya sosai duk shekara in an zo azumin watan ramadan in an zo azumi ashirin to ana taruwa a ofis na hakimi hakimin gari ana yin mitin da su CEO da manyan sojoji na tsaron da za a baiwa masallatan juma'a na abin da ya shafi tsaro da jami'an tsaro masu fararen kaya to in an je an yi mitin din a ofis na hakimi to za a tattaru sai a zo gidan sarki din ta irga mishi ga abin da aka kusan so biyu ina zuwa mitin inda muka je na 2018 ma aka gama aka shiga wurin shi aka yi bayani gashi gashi ta duk abin da kuka faɗa fa daidai a wurin ma ake sake ce mana yace ku malamai ko ne masu karantarwa ko kuke tare da jama'an gari kuke tafsirai kuke kaza ce ko kuke hidiman da ba ma yi yake cewa shugaban kasa yana cewa a koma noma a koma noma yace ku isar musu da sakon fatalaka a koma noma shine gatan mu yake cewa hidiman da kuke yace mu ba za mu iya ba ku sa ma kasan mu addu'a Allah zaune da mu lafiya ce ni ma tunda yanzu kuna yi wa talakawa jama'an gari har ƙauyuka kuna musu tafsiri ku gaya musu abin da ba daidai ba yace ni ma gani na ni ma kuma tafsiri na me nake ba daidai yace ku gaya mu wallahi sai nake in gyara a wurin ya faɗa ce wallahi duk abin da yake ba daidai ba a gaya mishi zai gyara shi ma a mishi wa'azi to kaga mutumin da ya gaya maka kai mishi nasiha ya yadda da kai fa ya amintu da kai ba za ka gaya mishi karya ba to ka ga mutumin da ya faɗi haka kaga ai sai ka mishi kyakkyawan shaidan cewa mutumin kirki wani lokaci za ka ga mai mulki in yara sai ka ga wani bai iya magana ba duk da wannan kam ni ban ji magana mara daɗi a bakin wani ba amma ba za a rasa ba kar ka yadda ka yi da baka ka faɗi wasu maganganu ta iya yiwa a wurin Allah ya fi ka abun a wurin Allah ne sai ka ce kaza ta iya a ibada ya fi ka a kaza ya fi ka mulkin nan da kake gani damuwa ne kuma balle mukami irin na sarauta kullum kana zaune a wuri ɗaya ne ba ana ka muka jaz ba ka ba yawo da sauransu fitan ka ma ka je wani wuri aiki ne to kaga zama irin wannan shekara talatin da ɗaya yana mulki zuwa yanzu kaga mutum ne jajirtacce kuma ba abin da za a faɗa dan annabi yana cewa in mutum ya rasu in kun san alkhairin shi ku faɗa mala'iku suna yin Ami. to kaga sai a faɗa al'umma su san nagari ne don fatanmu shi ma a samu rahaman Allah ko za ka so kai ka je iyama da kai da masu mulkinka so su tafi wuta kai ka tafi aljanna kai burinka burinka ka zage su kuma ka je aljanna da haka kaga ba zai yi ba to a gaskiya abin da ya bayyana mutumin kirki ne da sauransu ka duba ka ga duk wani malamin da ya zo garin nan fadan shi a buɗe take a je a yi wa'azi iya dare a yi ta buga kabbara ka san yan da kabbara a yi wa'azi a tashi lafiya ba a taɓa samun matsala da shi ba kuma manyan malama a ƙasar nan da dama suna yaba mishi abubuwa da yawa ɗin zai sai ya nemi shawarwarin malamai shek abadi kafin ya rasu so da zai zo gidan sarkin nan baka sani ba shek mudu mustapha so da zai zo gidan sarki baka sani ba al'amari ne na addini yana daga cikin sarakunan da al'amarin addini ya ba da goyon baya ɗari bisa ɗari yanzu zuwan mu na ƙarshe gidan shi bai wuce wata ɗaya mai kyau ba an yi layye yau wace gari muka je kaga da layya ba ba kai wata biyu ba muka je gidan mun je mun zauna a gaban da yake lokaci lokaci muna zuwa mutum na ya fara kallon mu ɗaya bayan ɗaya da ya gama ce kungiyan ku duk garin nan ba wanda ya kai shi zaman lafiya kaga ya nuna ashe wasu abubuwa da ake tunanin haka ba haka bane sai ya ce amma ƙungiyanku akwai asusu aka ce akwai asusu ga wani masallaci ma da muke a wurin tabara ya ce bai sani ba aka ce ai hakimi mai da rama shi ya sa foundation ce to tun da ya sani na sani sai sa hannu ya ɗau bunch na kuɗe ta nema dan Allah ya sa asusu ni ma gudunmawa na ke ya can alheri ya zo ni ma a gaya mu ni ma in duka bata gudunmawa to kaga mutumin kirki har na cire waya zan ɗauke shi hoto ya ce a je a ɗau glass aka sa glass sai ɗauki kafa da na ɗaya sai ɗau kafan ya sa wani tebur a gaban shi duk hoton da ka gani a facebook da kafan shi haka da wani takalmi na ɗauka da wani bulun riga na rika ɗaukan hotunan har ana raha da glas kuma da ya ɗaga kafan sai wani cikin malaman ya yi faɗi wani magana sai aka fashe da zai ana ta raha haka a sun fiye tun in ma da muka je ya koma har wurin ni nake ta ɗaukan hoto sai na ce sora sai ce zo gefe na sai muka sa ya ɗauke mu aka ɗauke mu uku mutumin kirki ne gaskiya in akan al'amarin addini da son cin gaban gari kullum za ga maganan shi ɗaya zaman lafiya da haɗin kai da sauransu to mutum ne wanda gaskiya a al'amura irin wannan abin da ka sani za ka ba da shi abin da baka sani ba in kai magana kai kazafi kai to zunubin kazafi kai ma da wanne zaka kwaci kanka a wurin Allah ranar kiyama to kaga abin da aka sani a zahiri mutumin kirki ne dan adam dama ajizi ne wasu kurakurai dole zai iya dan adam takan kenan ai wanda baya wanda ma'asumi ne ba kasashe ba sai annabawa amma sahabbai ma ana samun kurakurai yanzu anan mun yi magana mulkin muawiya akwai kurakurai to ba ba sahabi bane sakataren annabi ne amma an samu kurakurai ashe kowa ana iya samun kurakurai a al'amarinsa to muna roƙon Allah kurakurai na rayuwansa Allah madaukakin sarki ya yafe masa abubuwan da muke shaidawa a kansa na nagartansa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi aljanna ta dalilinsa Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa zunubansa Allah maɗaukakin sarki ya kai rahama ya kai haske cikin ƙabarinsa. wanda zai maye gurbinsa ko muna addu'an Allah ya sa ya fi shi nagarta ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗanda mutuwan ta shafe su Allah maɗaukakin sarki ya ba su juriyan haƙuri wannan babban rashin rashi ne wanda ya taba duk al'umman garin to kowa da gwargwadon yadda rasuwan ya taba shi to muna baiwa junanmu haƙuri da jaje Allah ya bawa junanmu haƙuri sannan iyalansa da sauransa da duk wanda suke da kusanci da shi Allah ya ba su juriyan haƙuri na wannan babban rashi da aka yi waɗanda suka samu suka je aka yi jana'iza da su Allah ya ba su ladan da aka yi waɗanda suka zo daga nesa Allah mai da su wuraren su lafiya mu ma in mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani yadda ake yabon shi mu ma Allah ya bayan mu ya sa a yabe mu haka ai ko taron da kaga an yi a kofan gidan ya nuna maka na jama'a ne mutumin kirki ne to ka samu taro irin wannan a wurin jana'izan ka ai ka samu rahaman Allah kamar yadda mun karanta a nan cikin akamul jana'iz wa bid'a taro an kai dubu mutanen da baka yi zaton za ka gansu ba duk ka gansu mutanen kirki iri-iri ba ka samu ba mun karanta ka samu arba'in ka samu rahaman Allah ba to Allah madaukakin sarki ya sa ya samu rahaman Allah ya sa aljannan firdausi ya zama komansa mu ma Allah ya sa mu cika da imani da sauran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya duk muna roƙon Allah dukansu ya gafarta musu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka